وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata Allah ubangijin talakai Kai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha tara ga watan sha'aban jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 an daidai da biyu ga watan afrilu shekara ta da da mai miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara kuma avenue daura daga ladima road a gwari mi jihar e, kaduna za mu karanta wannan littafi mai tarin albarka ahkamu siyam fi shahri ramadan hukunce hukuncen azumi a cikin watan ramalana anda ɗan uwa malam abubakar bin al-amin bin suleiman al-anshawi ya rubuta shi ke kunshi taƙaitaccen bayani a dunkule abinda watan ramalana ya kunsa kuma duki ga lokaci na gabatowa muna bukata a ƙara wayan mana da kai a kan ababen da suke da alaka da azumi ba don komai ba saboda mu shiga cikin ibada muna sanin hukunce-hukuncen da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana wajen yin ibada ta ramalana kada mu manta cewa azumin watan ramalana yana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar to dubi da wannan wajibi ne akan mu mu san hukunce-hukunce malam ya yi ƙoƙari ya taƙaita bayanai ne a dunkule wanda za mu yi ta bayaninsu insha Allahu duk gaba wannan littafi littafi ne mai fa'ida sosai malam ya fara da bismillahir rahim wato koyi da magabata na kwarai kuma da malamai musulunci da kuma koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala cewa an sanya fatiha a wato basmala kasance fasila bainas suwa fil qur'an karim wato abin da ke gaba tsakanin surori a cikin qur'ani banda suratul tauba ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta basmala a lokacin da ya karantar da sahabbai wannan sura ba to malam ya fara da sunan Allah yana mai neman albarka da sunan Allah ar-Rahman mai sadar da rahama ga bayinsa yalwatacciya ar-Rahim mai sadar da rahamarsa ga bayinsa mu'minai a lahira yace al-muqaddima wato mukaddima na wannan littafi ya fara da khutbatul haja shine innal hamdulillah lallai godiya ta tabbata ga Allah ahmaduhu muna masu gode masa wa nasta'inuhu kuma muna neman gafararsa muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsaron Allah daga sharrin kawukanmu dukkan mutum da ka gani wato rai na ɗan adam ya rabu kashi biyu a wajen wasu malamai daga cikin malaman tauhidi wasu kuma suka ce ya rabu kashi uku akwai nafsun mutuma'inna akwai nafsun lawama sannan akwai nafsun amaratun bisu mutuma'inna ita ce na tsatsiyar rai amaratun bisu ita ce ran da take dasa wa mutum mummunan aiki a zuciya ko da yaushe sannan lawama ita ce ran da take sa mutum ya dinga zargin kansa in yi wani abu mara kyau ina fata an gani sai ya ce muna neman tsarin Allah daga irin wannan ran da ke sa mutum ya dinga aiwatar da ababai marasa kyawu Ba min ake amalina muna neman tsarin Allah daga munana daga ayyukanmu man yadihi Allah duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda isa ya batar da shi wa yudlil duk wanda kuma Allah ya batar da shi fala hadiya la babu wanda isa ya shiryar da wannan mutumin Allah ya tsare mu wa ashhadu an la ilaha illa Allah malan yace na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kai la sharika lahu ba da abokin tarayya وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما ناشيد للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبده باوانينا الله ورسوله كما منزوني نا الله أما بعد ما لا يتي بايان هكا فهذا كتاب مختصر في أحكام تتعلق بالصيام في شهر رمضان ya fa hadha kitabun wannan littafi ne mukhtasarun takaitacce fi ahkamin ta bis siyam cikin hukunce-hukuncen da ke rataye da azumi fi shahari ramadan a cikin watan ramalana jama'atuhu tafsiratan lil'amma malam yace na tattaro wannan littafin haskakawa gamammun mutane a haskaka musu abin da ke da alaka da azaminsu wa tadhkiratan lil tunatarwa ne ga kuma keɓantattun mutane wa qad hasartu fihi an azkura masu sahha a ad-dalil malam yace na iyakance wannan littafi da ke gabana yanzu an azkura in ambaci ma sahha dalil duk abin da dalili ya inganta a kansa shi zan ambata a cikin wannan littafin Wata rajaha, inda ahli tahqiq kuma ya fi rinjaye a wurin malamai wanda suke tace zance a fage na ilimi wa aurattu kulla mas'alatin tahta unwanin malam ya ce na bujiro da kowace matsala a ƙarƙashin gaba na mata suna da gaba liyashulal wukufu alaiha fi mazanniha saboda ayuwa a kanta da samu sauƙi a wannan gaba wanda mutum yake so ya yi bayani ko bincike a kansa kama auratu. masa'ilar kitab malam yace kamar yadda na bujuro da matsaloli na wannan littafi bi arkamin mutasalsila na sanya ma kowace gaba rakami bi ma'ana namba a jere taisiran lil ce, yace dan sauki ga wanda zai bibiyi littafin kuma hadda cewa kake so ka yi to insha Allah za ka samu saukinsa? da an masa da ba kowanne malam ya ce wa kad sammaituhu wannan littafi na sa masa suna ahkamu siyami fi shahari ramadan hukunce hukunce na azumi a cikin watan ramalana fallaha arju wa as'alu Allah nake ƙauna. kuma nake roƙo an yafsuka lahul kabula ya sanya wa wannan littafin karbuwa a cikin al'umma wa an yanfa'a bihi musulmin. kuma Allah ya amfanar da musulmai wannan littafi wa an yanfa'ani bihi fil hayati wa ba'da al mamat ni kuma da na rubuta inji mawallafin littafin yace Allah ya amfanar da ni a cikin rayuwata bi ma'ana Allah ya karba min ya amfanar da ni da wannan littafi wa ba'da al-mamat kuma bayan na mutu ya ci gaba da bani ladan rubuta wannan littafi dan duk wanda ya rubuta littafi in dai ya rubuta don Allah ko bayan ya mutu duk wanda ya ɗauki littafin ya karanta za a ci gaba da bashi lada kamar yadda gashi muna karanta wannan littafin yanzu ko to insha Allah shi mawallafin littafin yanzu haka yana samun lada a cikin account ɗinsa na wurin Allah na da ke ana rubuta masa mu kuma da muke karantawa mu ma ana rubuta mana ladan karantawa in mun nufi Allah a cikinsa ina fata an gane mu kuma da muke sauraro haka mu ma sauraron da muke yi in Allah muka nufa a cikin sauraron da muke yi shi ma za a ba mu lada ba mu yi asara ba ina fata mun gane sai ce innahu waliyu zalika lallai shi ubangiji majibincin hakan ne Walƙadiru alaihi kuma mai iko ne akan ya karɓa min da raina kuma bayan na mutu ci gaba da bani ladansa ko walhamdulillahi rabbil alamin malam ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ya rubuta wannan abubakar bin al bin sulaiman al-anshawi mutumin al ne ya rubuta wannan littafi kaduna nigeria a rubuta ta shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin hudu shida a watan sha'aban a cikin wannan wata kaga yi daidai kenan Allah ya karba wa malam ya saka masa da alkhairi malam sai ya ce rakami na farko asiyamu wa fadailuhu azumi da falalar da ke cikinta azumi da falalan da ke cikin azumi ta san wani bai sani ba kuma musulmi ne in ka tambaye shi zai ce maka shi ba abin da ke takura shi a rayuwa kamar azumi wannan ma in ba dan ya zama dole ba ba zai yi ba kaga saboda bai san roman da ke cikinsa ba kuma bai san falalar da ake samu a cikinsa ba da ya san irin romo da gara da ake samu a cikin azumi ba zai ce rayuwar gabaki ɗaya a yi ta da azumi ko sai dai a ɗabi'an ɗan adam ba zai yiwu ba amma saboda irin romo da Allah ya tattala a cikin watan ramalana da mutum zai ce da ma duk watannin ma ramalana sai dai a ɗabi'an da Allah ya ɗan adam zai gudure ka shi sai aka ɗaga maka kafa a cikin watanni guda goma sha biyu aka baka wata guda ɗaya to in ka san falalarsa to zai sa ka jajirce ka yi hubbasa don ka samu aljanna Allah ka bamu malam ya ce asiyabu ne ake nufi da azumi zai maka ta'arifinsa sai ce huwa taqarrubun ila Allah ta'ala shine neman kusanci zuwa ga Allah madaukaki bil imsaki 'anil akli wa shurbi da kamewa daga cin abinci da shan abin sha wal jima'i da kuma yin jima'i min tulu'il fajri ila ghurubi shams tun daga cetowan alfijiri na gaskiya zuwa faduwar rana shine azumi ka kame daga ci ka kame daga sha kuma ka kame daga sha'awarka tun daga ketowan alfijiri na gaskiya zuwa faduwar rana kaga da niyyar ne neman yardan Allah kaga wannan akwai hikima mai ɗumbin yawa a ciki kaɗan daga ciki shine kaga mai kuɗi ba zai san wannan ba saboda kullum yana cikin walwala da wadata zai ci abinci da safe sai ya zaɓa zai ci da rana sai ya zaɓa zai ci da daddare sai ya zaɓa talaka kuwa wani lokaci ba zai ce da safe ba sai ya ci da rana wani lokaci in ya ci na ranar to ba da dare sai gobe da safe kuma haka ne wani lokaci ba safen ba ranar ba dare ka fata an gane to irin wannan wahalar da talaka yake sha na rashin cin abinci a jikinsa ana koya wa masu kuɗi tausasa zukatansu ina fata an gane da tausayi da gane halin da talaka yake ciki duk talakan da ya ce maka alhaji ko yalla kwai ko hana rabu ko mai girma kaza yau fa gidana ba a ci abinci ba sai ka tuna irin wahalar da ka sha kana azumi ina fata an gane kila da ka zo yin da ka zo cin sahur ba kaji soyayyu ga sun kajin sannan ga na kifi sannan ga furut ga kaura ko sannan ga jus jusa jusai sai wanda ka zaɓa duk wannan kaci shi shi fa wancan abincin ma ko na banda kone yana so babu ina fata an gane to wannan zai sa ka gane cewa lallai duk mutumin da ya buɗe baki ya ce ma ban ci abinci yau ba za ka tuna da irin wahalar da ka sha a lokacin da kake azumi za ka tausaya masa ka agaza masa to wannan yana so ya koya maka wani sirri da ya kamata a ce kai a matsayinka da musulmi ka samu tsakaninka da Allah shine ka samu yunwa ko to ka kawo kanka wani sirri za ka taimaka wa wa'ansu bayan Allah ba tare da kowa ya sani a duniya ba daga kai sai Allah ka sa wa kanka wannan hal laka sirrun inda Allah bainaka anta wa bain Allah shin kana da wani sirri tsakaninka a wato tsakaninka da ubangiji tsakaninka da ubangiji ya zama ba wanda ya sani sai Allah kaga daga nan ka fara tarbiyyatar da kanka da ikhlasi ina fata an gani kana aikin da baka so kowa ya sani sai Allah ai Allah ya sani ko da in ya ga dama zai sa a gani kana yi in kuma ya ga dama sai ka mutu zai nuna wa duniya in kuma ya ga dama a duniyan ma ba zai nuna wa kowa ba kuma sai a lahira sai ya nuna ka da duk duniya kowa ya ganka ko saboda haka wannan ɗaya daga ciki kenan maran ya ce na biyu wani siyami fa ba iru kafiya azumi yana da falala masu ɗimbin yawa yastafidu biha as-sa'imu fi hayatihi wa ba'da mamatihi Allahu akbar ya ce mai azumi zai amfana da wannan falalar a rayuwarsa ta duniya sannan kuma a bayan ya mutu kai hatta ture yau wanda bai da Allah ba ya gano cewa in kana so ka zama mutum mai lafiya ka rage ci ka rage sha ya ce za ka kula da lafiyarka za ka daɗe ana bugawa da kai bal sun gano ma cewa yin azumi yana daga cikin abin da ke ba da lafiya fiye da komai likitance sun gano a haka sai muka ce a yau sun yi latti ko sun yi latti mu sama da shekara 1422 maza na karantar da mu kuma sun gano cewa wai yanzu idan kana so ka zama mutum mai lafiya ƙoshin lafiya ka yawaita yin azumi za ka daɗe kuma za a ganka ƙyamƙyam bincike na likita fa kenan wannan fa a duniya kenan ko sannan kuma ga romansa a lahira sai malam ya ce minha kaɗan daga ciki annahu tariqun ila imani wa taqwa azumi hanya ce zuwa ga imani da Allah kuma da tsoron Allah Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce me la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta akan ku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo gabaninku don ku samu takawa azumi na ƙara mutum ne tsoron Allah ina fata an gane yana boosting ɗin imaninsa ya kai ka zuwa high sai ji na imani ya tsada ka ina fata an gane to azumi ne ke haka saboda sirri ne tsakaninka da Allah in ba kai ka faɗi ba ai ba wanda ya san kana azumi in ba kai ne ka ce yau ina azumi ba ba wanda ya sani kaga yana kokarin tsaftace maka zuciya ya zama da cewa tsakaninka ne da Allah kadai kuma ana koya maka yin abu domin Allah kuma ɓoye ayyukanka na sirri tsakaninka da Ubangiji sai ya ce na biyu annahu hisnun ya habisu nafsa an shahawat azumi garkuwa ce yana kare rai daga sha'awa hadisin imamu ahmad a cikin musnadinsa da imamu hakim a cikin mustadrak nasa haka kuma abu nu'ayn ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya ga abdullahi ibn amr bin al-as azumi wato yana kare mutum daga sha'awa sannan ga ɗaya hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah madaukaki ya ce يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي mutum ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awansa domin ni sai Allah ce asiyamu li azmi na wani wa ana ajizi bihi ni zan saka maka da shi duk aikin da kake yi na lada a duniya an faɗi irin ladan da za a baka amma banda azumi saboda girman ladansa Allah bai faɗi iya adadin da za a baka na lada ba sai ga kaga Allah Allah zai kamfata cikin masakin lada ya an taya maka ya an tayo maka ya an taya maka sai ka shiga aljanna kaga duk sauran an ce lada kaza yana fara daga kaza ko to shi azumi saboda girmansa ba a ma iyakance farkon ladan ba balle sa. ba yi da farko ba yi da karshe. sai ga ka ga Allah cikin masakin ladaddakin da zai an taya maka kawai ya dunkulo a ce shi kenan shiga aljanna kaga wannan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da matasa ya ce ya ma'asharar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da iko yana da lafiya to yayi aure fa innahu aghaddu lil basar aure yana rintsa ido wa ahsanu lil fard kuma yana katange al'auran ɗa namiji da ya mace sai ce fa mallam ya duk wanda ba zai iya ba ko kuma bayi da abin da zai iya yin azinta wato aure da shi sai ce fa alaihi bi sau <coughs> na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wija'un azumi zai zama masa kamar fidiya ne a gare sa kaga zai karye ne sha'awar saboda a lokacin kana ji da yunwa kaga ina maganar sha'awa Allah Allah yake a kira sallah ko ya sha kuma yana yin buɗe baki zai yi yaushi kaga yanzu maganar sha'awa duk ya kau kaga azumin kuma ya ƙara bus din imaninka da sha'awa yana daga cikin abu da ke lalata mutum cikin ƙanƙanin lokaci sai malam ya ce abu na uku annahu junnatun yastajinnu biha al-abdu min an-nar yawmal qiyama azumi garkuwa ce wanda bawa ke katange kansa da shi daga wuta mazala ce wasiyamu junna yastajinnu bihi al'abdu min an azumi garkuwa ce wacce ke kare mutum daga wuta kaga idan ka sa garkuwa a jikinka ai duk wani tsara ko suka ai ba zai shiga jikinka ba ko to haka azumi yake tsakaninka da wuta kaga ina wanda yana ganin wai azumi na takura shi saboda boko ya masa katutu a kwakwalwa ya zama mango park ina fata an gane shi yana ganin kawai ai in ba dan wannan ya zama dole ba shi ma wallahi da ba zai yi ba yana yi yana tsaki <coughs> saboda yana ganin an takura shi miskin anta wato baka san falalan da kake rasawa ba kaga irin wannan falala aka ce maka azumi garkuwa ce bi ma'ana wutan jahannama kaga idan ya feso ba zai ne ba zai kona ka ba ko daga wuta ashe azumi yana hana mutum ne shiga wuta ya yace abu na biyar annahu kaffaratun min adh-dhunubi wal khataaya <coughs> azumi kafara ce daga zunubai da kuma kurakurai hadisi ingantacce daga bukhari da muslim hadisin huzaifa bazan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu wa siyamu wa sadaqa tana da mutum yake fuskanta a gidansa a cikin iyalansa zinan mata wannan ta haɗa ma zafi wannan ta haɗo ma ko matsalar da kake samu kai kanka na kurakurai tsakanin da su ina fata an gane yau ka shiga haƙƙin wannan gobe ka take na wancan ko jibi ka take na ɗanka gata ka take na ɗarka kitta <coughs> ka take na ɗaya daga cikin matarka ko dukansu me ke kankare wannan zunubin ne mazala ce ta kafiru salatu sallar da kake yi yana kankare wasu daga ciki wasiyamu azumin da kake yi yana kankare wasu daga ciki Wasu sadaka, sadakan da kake yi yana kankare wasu daga ciki kaga shi azumi ya yi rana kenan ko to wanda baya yin azumin kwata kwata kuma ba kaga wannan roman daga raba sai ya rasa abin wannan sai malam ya ci gaba da cewa annahu shafi'un li alihi yawm qiyama azumi mai ceto ne ga masu yin azumi ranar tashin kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da Qur'ani da azumi za su zo ranar tashin kiyama sai Qur'ani ya ce ya rab mana'tuhu an-nawm bil-layl ya Allah na hana shi bacci cikin dare tilawa yake ya hana kansa bacci sai karanta qur'ani yake da rana ma haka <coughs> yana ibada ka bani cetonsa ya Allah sai azumi ya zo ya ce ya rab mana'tuhu at'ama wash-sharaba wash shahawa fashafi'ni fi ya Allah na hana shi ci da rana na hana shi sha da rana na hana shi sha'awa da rana ya Allah ka bani da man cece shi sai manzo Allah ce fa yushfa'an da qur'ani da azumi sai su cece mutum ba fa wuta za a kai shi amma saboda azumin azumin zai zo yayi ya roƙa auren Allah a daga maka kafa kuma sai ya zama ya shiga shi kenan azumi na da rana ina kai da kake cewa azumi na takura ka kaga wannan tunanin ka dena. ina fata an gane ka yi kokari ka yaki shedanin da ke raya maka wannan abin a zuciya sai malam ya ce anna li alihi baban fil jannati yuqalu lahu rayyan masu azumi ranar tashin kiyama akwai wata kofa da aka ajiye special a aljanna ana kiran kofar rayyan abinda ake nufi da rayyan shine kosarwa daga kishi san in mutum ya kwanciye bacci ya tashi zai jime kishi ko to mutuwa da sauransu to haka shiga aljanna ko to akwai kofar da ake kira rayyan a aljanna haka manzo Allah ya ce babu mai shiga sai masu yin azumi kuma na ƙarshe yana shiga sai a kulle za a ba su ruwa su sha idan suka sha har abada ba za su ƙara jin kishi ba Na fata an gane kaga wannan wanda baya azumi kaga baya ciki ce wannan hadisin za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan Lallai a cikin aljanna akwai wata kofa da ake kiranta rayyan la yadkhuluha illa as-sa'imun babu mai shiga sai masu yin azumi fa idza dakhalaha ughliqa in ya shiga ma. nan kashi yana shiga sai a kulle kaga me wanda baya azumi baya shiga cikin wannan kofar idan Allah ka sa mu cikin su sai malam ya ce. abu na gaba shine anna خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك باشي hamami warin da ke fitowa daga bakin mai azumi ya fi turaren miski kamshi a wurin kalararen ranar tashin kiyama an kana azumi ba za ka ji bakinka ya yi wani bumbo kuma me ya faru ko da ka yi brush ba shi minti goma zuwa ashirin aka ji warin nan ya dawo me ya dalili saboda asali ne daga uwar hanji abincin da ke cikin uwar hanji intestine ɗinka ya riga ya ƙare to wannan empty ɗin da ya yi to shine yake yake busowa shine wannan warin yake fitowa to wannan warin a wurin Allah ya fi turaren miski kamshi a wurin Allah ina fata an gane kada ka damu wai ka ce kai da Allah irin kai ta kauda ka damu kamshinsa ya fi turaren miski ba wari ba ne kamshi ne a wurin Allah saboda kada ibada ne nawa na Allah <coughs> kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la khalufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk bashi wari hamamin da bakin mai azumi ya fi turaren miski kamshi a wurin Allah saboda darajarsa fa Allah ce khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ko yace kamshi wato dada wato dandanan kamshin abincin aljanna da karshe miski ne dan haka masu rigirgi su yi rigirgi wajen neman shiga aljanna an gane to kaga wanda yana nuna maka darajar da ke ciki sai malam ya ci gaba da cewa anna lisa'imi farhatayn mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitri farin ciki na farko lokacin da yake buɗe baki idan azumin musamman ya gafarta ko Allah Allah kake jira ladani ya kira sallah kana jira ka ji an ce Allahu akbar ana cewa sai ka ga mutum ya ya sha wato muna jami'a duk litinin da alhamis mukan yi azumi to mukan yi azumi mu zauna a majmu'a mu uku akwai wani kamini ta abokina malam murtala ibrahim jos kullum idan muka zo buɗe bakin nan yana shan zoɓo tun akwai zoɓon da ake ajiye masu azumi yana sha in ya sha ya kwalkwala ya kwalkwala sai ce maka lissa'ili farhatani ya furahu ba <laughs> sai ya tuna mana wannan hadisin wato musamman zafin ranar nan na sudan ya kaɗo temperature nan ya yi hai ka ji anya albumin nan ma ba za ka karya ba amma a daure haka za a yi shi yana sha sai ya karanta mana wannan hadisin sai mu yi dariya sai mu kalli juna sai mu yi dariya to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar to anan malam sai ce wa da inda liqa'i rabbih farin ciki na biyu shine a lokacin da zai hadu da ubangijinsa shine farin ciki na biyu farin ciki lokacin da kake bude baki zaka ji dadi ko ka samu ka ci abinci farin ciki na biyu shine a lokacin da zaka tsaya gaban Allah Allah ya tattaro maka irin ladaddakin da ya ajiye maka na azumi guda ɗaya kawai maza Allah ce fa in kai azumi guda ɗaya na rana ɗaya Allah yana nisantar da fuskarka daga wutan jihar na tsawon shekara saba'in na tsawon shekara saba'in azumi na ɗaya kwana ɗaya kawai don Allah ana sa tazara tsakaninka da wutan jihar na tsawon shekara saba'in a wata ruwaya ya ce gwalalo Allah ke sanyawa tsakaninka da wuta kamar nisan sama da ƙasa azumi ɗaya kawai to balle a ce ka yi shekara sittin a duniya kafin ka koma ga Allah ko ka duba azumin da kake yi sannan balle a ce banda ma wannan kana yin na nafil kuli kai na litinin kai na alhamis kai na ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ko na watan na musulunci sannan duk wata gaba da musulunci ya ta na yin azumi kana yi ba ka wasa da shi wani irin lada za ka tara ina fata an gane to sai fa ga ka ga Allah saboda girman da ke cikin ladan azumi Allah bai kafi iya ladan da za a baka ba yace sai ka zo ga ka ga shi sai kawai ya tattaro ma ka ga baka sani ba daga nan ka shiga ina aljanna direct Allah ka sa mu cikin su sai malam yace anna saima yuwaffa ajrahu yawm al-qiyamati bighayri hisab mai azumi ana cika masa ladansa ranar tashin kiyama ba iyaka shine innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ce lallai masu hakuri shine azumi saboda azumi na koya maka hakuri ko shi kana da dama ka ci abinci ka ci kana da dama ka sha abin sha kake sha kana da dama ka kusanci iyali ka kaki duk wannan yana koya maka hakuri ne to masu haƙuri ana cika musu da kinsu ba tare da iyaka ba karan tashin kiyama shi mai azumi ayat tana magana ne akan masu azumi wato duk ne azumi Allah kaɗai ya san irin ladan da Allah zai ajiye masa ranar tashin kiyama mala ya ce gaba na biyu anwa'u siyam nau'uka na azumi mala ya ce as-sawmu azumi nau'i biyu ne saumu farobin wa saumu nafile akwai azumi na farilla akwai azumi na nafila Malam ya ce, wa amma saumu fardin fa salatatu anwa'in azumi na farilla ya rubu kashi uku wahiya saumu nazirin akwai azumin bakance ka yi alwashi cewa idan Allah ya baka kaza za ka yi azumi ko ila talaka ne kai ko ma'aikacin gwamnati ne sai kai alwashi ya Allah a cikin shekarar nan in ka mun na samu gidan kaina ya Allah na yi alwashi zan baka azumin sati daya yanzu ka gane ya zama farilla ta fata an gane sai kuwa Allah ya maka gamo da katar a wannan shekarar sai ka mallaki gidan kanka yanzu ne ya kama ka dole ko ka mutu sai an maka azumin nan ya zama dole a kanka ka ga farilla ne ko amma da dalili shi sa Allah ya bi sahabbai yace yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika alwashi suna jin tsoron ranan nan da sharrinsa bitar kuɗi ne wa saumu kaffaratin akwai kuma azumi na kaffara yi rantsuwa ne ba za ka yi abu kaza ba sai kuma a cikin rantsuwar sai ka ga yin abin ne mafi alkhairi kada ka ce a ah, tun da na rantsi ba zan yi ba a'a manzo ce duk wanda ya rantse zai yi wani abu ko ba zai yi wani abu ba sai kuma ya ga cewa yin abin shi ya fi masa alkhairi akan rashin yinsa ya karya wannan rantsuwar da ya yi ya yi kafara amma duk wanda ya rantse zai yi wani abu na saban Allah to kada ya yi wannan abin na saban Allah kuma ba kafara a kansa ina fata an gane misali mutum ne ya ce wallahi yau sai ya daki wani kuma wannan nan bai mai komai ba saboda dai kana ji da karfi karfi ban zako? ko an fahimci wasarar sai ka ce to wani din nan sai na da ke shi kaga ka rantse ko to a nan ba ka fara ko ba za ka dake ke shi ba saboda bai yi rantsuwa ne akan saba wa Allah ba za ka yi kafara a kai ba amma sai kana da yaron ɗanka sai wani abu misali ka ba shi kuɗi na makaranta da je biya misali ne ko sai ki biya sai hau kansu saboda yana jami'a a gaya ba za ka ce kai za ka je ka mai komai ba yanzu ya mallaki hankalinsa sai ka ce mai ga kuɗi ya je biya sai bayani ya zo gare ka cewa fa tabbas ɗan kaɗin nan kuma yana final year ya kashe wannan kuɗin kuma gashi in bai biya ba to ba zai graduate ba saboda ɓacin rai sai ka ce wallahi ba za ka biya mai ba kaga ya rasa koko ka biya ya karasa ka da shi an gane kaga gara ka karya wannan rantsuwar da kai ko shine kai kafara akan rantsuwar da kai ka kiya masa sannan sai ka ladabtar da shi ta wani hanya saboda wannan akwai maslaha a ciki maslahar shine shi karan kansa rayuwarsa an kansa ya cuta ko to ba za ka taimake shi wajen kara cutar da kansa ba sai kai saboda kai babba ne kana da hankali kuma kana hango mai abin da bai gani ba sai ka biya sai ka ladabtar da shi an gane ka ne a wajen aiki kai oga ne kana da shago ko ɗan kasuwa ne akwai yaran da kasa su suna maka aiki a kasuwa sai ɗaya daga ciki ya maka ba daidai ba ya bata maka rai ina fata an gane sai ka ce kuma a lokacin da ya bata maka rai ya rage tsora sati biyu ka sallame shi Kar riga ka kama wani shago ka cika mai kawai kana so ka mai irin surprise din nan ka ce to wani zo mu je kaza yanzu ga shagon ka kama freedom kenan ko sai maka wani abu na cuta ina fata an gane sai ya cuce ka aka hada ba shi da shi aka cuce ka wanda kila shekaransa goma sha a shagon ka bai taba maka wannan ba sai a wannan kamar sai ka yi zuciya sai ka ce to wannan abin da ka yi ma ba za ka yi ba kuma ka rantse ba za ka yi ba sai a ce a'a wannan rantsuwan da kai ka yi saboda ɓacin rai ne to kai ka fara ikan rantsuwan kuma ka kyautata masa ina fata an gane an gane to haka sai ce wa saumu ramadan akwai kuma azumin watan ramalana kaga shi kuma wajibi ne akan wa duk wani baligi mai hankali azumin watan ramalana wajibi ne sahabbai sukan koya wa ɗayansu ƙanana azumi suna ƙanana in yaro ya fara kuka sai a bashi abun wasa ina fata an gane to amma yau abin takaici sai ku ga musamman mawadata sai ka ga yarinya jungureriyar yarinya fa wai sai ka jana ce mata baby wai baby ina fata an gane abin ta kai ci yarinya jungureriya fa in kai magana da ce wai sai a ce kai yarinya ce she just 12 years ga kuma nono a kirjinta ina ba ta gane kaga ta balaga amma wasu ka ta ce maka ai baby ce Yarin ya zo wai ana fanfarin ɗinta kai wallahi kuka bari ta mutu haka akwai matsala ina ba ta gane ka maganar baby a nan Ya azumi yadda kowa ke yin azumi saboda ta balaga amince wannan matsalan ta balaga a koya mata to yara tun suna ƙanana ake ba su tarbiyyar yin azumi shi in yaro ya fara kuka sai a ce mai sai a ce kai ba shi kayan wasa haka sabai suke yi in yayi wasa yayi wasa yayi bacci ba sa so ya kare azumin har shagaltar da shi sai ya kai azumin mu kuwa yanzu ba in aka ga yaro ya fara kuka sai ka dace kai dole ne a ba shi ci abinci amma ba daidai bane sabai ba haka suke wa ƴaƴansu ba kuma ba shi bane kauna gare su ina fata an gane kaunan shine a koya masa ya saba ana taimakonsa ne saboda in ya girma ya riga ya saba zai bi jikinsa ba wani matsala amma in bai saba bai girma sai ka ga yaro balagagge sai ce ma shi baya azumi kana ciwo ne zai ce ma shi baya ciwo amma shi ba zai iya ba takura ne kuma sai ka ga baban shi ya kyale shi to ka wannan matsala ce Allah ka shirye da mu saboda haka sai mu tashi gobe in Allah ya kai mu mashru'iyatu sawmi ramadan halat wato yadda shari'a ta shar'anta mana azumtar watan ramadana idan Allah ya kai mu gobe sai mu daura a wannan fadin insha Allah subhanahu wataala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya cikin karatunmu abu da take in kuma babu insha Allah sai mu tsaya mu sallah na'am na'am eh abin da yake hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li saimi fil hatani yafrahuma mai azumi yana da farin ciki guda biyu da zai yi su farhatun idza afsara farin ciki na farko shine duk lokacin da ya bude baki zai ji daɗi ko ya tafi yana fatan Allah ya karba masa wannan azumin shine na farko yace wa farhatun idza laqiya rabba yafrahu bi sawmi ciki farin ciki na biyu kuma a lokacin da ya mutu ya koma wurin Allah irin ladan da Allah ya tattala masa su yi farin ciki da waɗannan ladan shi ne zama dalilin shigar aljanna su kaga zai sa shi farin ciki sai abin da aka ce zai tsiratar da kai ai abin farin ciki ne ko yawa to shi ne na'am na'am Eh. Eh. Ah, ah. waye rantsuwan ai shi yi rantsuwa wato ana so ya san darajar abin ai girman Allah da ya rantse da shi shi ne. ai Allah ba sa'ansa ne, kuma ba baban shi ba ne. girman Allah saboda girman Allah da ya faɗi kuma zai warware magana saboda girman Allah sai ya yi azumi kuma azumin na waye kaji kaji dalilin ina fata an gane saboda san girman Allah ga nan gaba ba kafai zai dinga rantsewa akan abu ba ina fata an gane kaga in ba an kure mutum ba ne, yawanci mutanen da ai ba sa sauran rantsuwa sai an kai makura sannan za ka ga rantsi amma ya buga sai kawai yi dariya ko ka ce ya rantse sai ce a ba komai amma in ka ga ya rantse to an kai shi bango eh to haka ake so mutum ya kasance ina fata an gane Allah ya samu dace na'am na gari shi kenan ko <laughs> insha Allah wannan littafin zamu ci gaba da karantawa har zuwa mu ƙara shi da yake bayi da yawa kuma ya tattaro ababai da yawa akan azumi saboda mu shiga cikin azumi cikin basira insha Allah saboda haka a gobe ma za mu yi har zuwa mu ƙara shi littafin insha Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk